Bismillahir Rahmanir Rahim. Karshen makirci kashi na sha bakwai. Hankalin Dr. Barila ya tashi sosai lokacin da labarin mutuwar matar ya ishe ta. Sai da ta yi kuka sosai, damuwar da ke ciki ya ƙara nunkuwa fiye da na da. Yanzu ta tabbatar da hukuncinta bai wuce sallama ba. Imran yau ya yi nicar bai ga Fadila ba, ya shiga matukar damuwa har hakan sai da ya haifar masa da zazzaɓi, ya shiga kaɗaici. Mara daɗi, tunani ya yi masa yawa, ba Dr. Fadila ba, ba Kuzaimatu. ko da Khalil ya bashi abinci kaɗan ya amsa bayan da zai yi ya tambayi wani abu wani akan Dr. Fadila bai taba zaton Dr. Fadila ta samu irin wannan matsayin a zuciyarsa ba sai yanzu ita ce farin cikin sa ganin ta yana mantar da shi wasu damuwa Lallai ta zame masa wani bangare na jin daɗin rayuwarsa har kwalla sai da ya fitar saboda raɗin da zuciyarsa take masa haka ya kwana cikin damuwa mara misaltuwa har bacci barawo ya sace shi washe gari asabar da wuri Dr. Fadila ta shirya cikin riga da siket na atamfa ta sanya gyale fari ta yi matuƙar kyau sai ƙamshi take zuba amma da ta ga fuskarta ta ɗan rami kuma babu walwala ƙarfe biyu saura kwata ta isa conference room ta tadda duk sun hallara dr ahmad ne ya yi saura zama ce ta gaishe su sai ga dr ahmad ɗin ya shigo nan duk suka gaisa director ya sallama tare da fara gabatar da musabbabin haɗuwarsu a kan matsalar ta kunno kai sanadin dr fadila ya yi dogon bayani sosai ita tana saurare zuciyarta na yi mata mugun suya A ce duk irin bautar aikin da nake yi da nuna ƙwazona, wannan shine kuskure na farko da aka taɓa kama ni da shi, amma an kasa yi min uzuri. Sannan ba a tsaya an bincika daga ina matsalar take ba, babu komai, akwai Allah. Zancen zuci ta yi. A gaskiya Fadila, you really disappointed us. Ban yi zaton za ki zama haka ba, don haka hukuncin da na yanke shine ga transfer letter na zuwa Kaduna. Ina ganin shine maslaha a tsakaninmu, don ba zan iya dakatar da ke a aiki ba, saboda wannan shine mistake ɗinki na farko. don haka rangwamen da zan iya miki kenan ina ganin in kika matsa wurin mijinki kila ki samu natsuwa sosai yanda za ki yi aikin ban sani ba ko nan da wani lokacin ba buƙace ki ki dawo nan da fatan za ki amsa wannan hukunci da hannu biyu doctors kun ji bayani na me za ku ce game da haka Nan take suka nuna amincewarsu babu wanda ya kawo garama. Sun yi mabaya a akan hukuncin da aka yanke mata. Murmushi ta jawo transfer letter ta buɗe tare da karantawa a zuciyarta duk suna bin ta da kallo don jin abin da za ta ce. Alhamdulillah, babu abin da zan ce face godiya a gare ku. Ina kuma mai baku haƙuri bisa ga kuskuren da na aikata, domin ba nufi na bane da na bata muku. Aikin ma aiki ne da muka ɗauki alƙawarin kare lafiyar duk wani wanda ya zage. ya zo gare mu da lalura don haka mutuwar matar jiya ya sanya ni damuwa domin ba haka na so ba ku yi min afuwa doctors ina godiya sosai bisa alkaramci na bar ku lafiya da alkhairi sai ta miƙe a'a ba mu gama ba ki jira a ƙara shi mitin ɗin hakan ba zai yiwu ba domin ni yanzu bana ƙarƙashin asibitin nan ni korariya ce don haka zan je na fara haɗa kayana ne na gode sai kawai ta fita tana murmushi ta ɓoye damuwarta duk jikinsu ya yi sanyi sai suka ci gaba da mitin ita kuma wurin imran ta wuce Tana isa ta same shi zaune a ƙasan taris, ya takure wuri guda har wani ramaye. Yana ganin ta ya miƙe tsaye, bai san sanda ya je ya rungume ta ba. Yana fidda numfashi da ƙarfi. Ita ma nan take zuciyarta ta fara harbawa. Wani irin damuwa ya ƙaru mata, tana jinjina yadda za ta tafi ta bar shi. Sun ɗauki tsayin minti biyu a haka, daga bisani kuma ta yi breaking hug ɗin. Ta kama hannunsa suna kallon juna. Irin sai ya ja, damuwa ya bayyana a fuskarsa. Afuwan my bro, na yi maka laifi wani abu ne ya taso shi yasa baka ganni ba yanzu ma zan fara haɗa kayana don barin asibitin nan domin an yi min transfer zuwa kaduna bisa dalilin wata matsala ta taso da aka yanke min wannan hukuncin ta ƙarasa maganar hawaye na fita idanta ita dai ta gaya masa ne ta san ba zai fahimce ta ba sai dai kila ta ji sanyar raɗaɗin da zuciyar ta ke mata gama ran ibrahim ne ya faɗi tsoro ya kama shi duk yadda aka yi afkuwar wannan lamarin yana da nasaba da nura anya ba makirci suka haɗa ba ya yi maganar a ransa a fili kamar zai buɗe baki ya yi magana sai ga wulkitawar ku zai mato sai gata ta fito a jikin bango tana karkada masa yatsa alamar jan kunni kar ya kuskure yi magana sun koyar da kai yayi sai ya juya ya zauna gefen ganansa. ya soma fidda kwalla lamarin ya soma bashi tsoro in Fadila ta tafi ina zai samu mai kula da ni ita ce kadai hub dina domin na san in ba ita ba babu mai fitar da ni daga cikin gidan nan ya ce a ransa duk da Fadila ta shiga tunani yanzu in na koma Kaduna wurin wa zan nufa ina zan sauka abu me yasa zaka yanke alakata da ahalina dafe kai ta ta ci gaba dole zan koma gare ku amma zan tura kayana duka zuwa gida katsina kawai zan wuce wurin su kaka na san su ne kaɗai za su sanya baki abba ka sako a kan hukuncin da ka yanke min daga nan sai na dawo na wuce asibiti na kai musu leta sannan na fara aiki na a natse kafin mu ga yadda rayuwa za ta ci gaba duka a cikin zuci take wannan zancen Dr. Bilal da wasu security su uku suka kutso kai cikin ɗakin. Ɗaya daga cikin security ya ce, Hajiya Darakto ya ce ki fita daga wannan gidan, ya ce mu gaya maki, kar ki sake shigowa. Dr. Bilal ya ce ki yi haƙuri Dr. Fadila yanzu yake sanar min cewa ni ne zan ci gaba da kula da wannan mara lafiya saboda ke zaki tafi ya kuma haɗo ni da wannan security din a su isar da sakonsa murmushi ta ce a gaskiya ba zan fita ba dole a yi min lamuni na kwana biyun da zan ƙara dan na gana da dan uwana ku je ku gaya masa na ce hakan ba mai yiwuwa ne. sai security suka fita kai kuma ka je ranar Monday insha Allah zan tafi zan maka handle over komai nasa sai ka ci gaba da kula da shi ka yi min wannan alfarma. murmushi ya ba komai ai da yau da monday duk abu guda ne a wurin allah allah ya kai mu sai ya sa kai ya fita imar ya bi bayan bilal da kallo cike da tsana hakanan ya ji bai kwanta masa ba daga fadila sai dare ta bar burin imran imran ya ci kuka sosai da za ta wuce da kyar ta lallaɓa shi ya yi shiru ba kukan komai yake ba fashe yana kokawa ko wa kan sani. bai san kuma makomarsa ba yanzu a da a kawai yake Allah ya fitar da shi daga wannan gida tana isa gida ta shiga hada kayanta duk ta zuba su a akwatunan trolling. duk wani abin amfanin ta sai da ta kwashe su duk da ta fito da trolling falo ta ajiye su sai misalin karfe ɗaya na dare ta samu ta kwanta washe gari da sassafe ta fito ta samu direba ta sanya ya kira wani direba na asibiti ta sa duk suka loda kayanta a cikin motocin guda biyu ta suka jera su a cikin dama furnitures ɗin da ke gidan 'yan asibiti suka sanya aka mata lokacin da ta fara aiki da haka komai na cikin nasu ne ta zo ta ba ma direbas ɗinki motar tare da basu kuɗi masu tsoka wannan kayan kaduna za ku kai min su gidanmu kai aminu ka san gidanmu sai ka yi ma sabitu jagora yana bin ka a baya don allah ku yi tuki a natse in kun isa ka ba wa mahaifiyata kiɗin motocin sai ku dawo ta jirgin To Hajiya, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Suka faɗa tare da wucewa wurin motocin. Sai ta koma ɗaki ta kira Esther ta sallame ta da kuɗi masu yawa. Haka Esther ta wuce tana godiya har da kuka ta. da ta fito ta bama mai gadi kuɗi, shi ma mai yawa ya amsa yana godiya. Za ka ci gaba da zama saboda gwamnati ne ta ɗauke ka. sai ta koma ciki tana hamdala ga Allahu Rabbil Izzati ta ji duk wani nauyi ya ragu a kanta sai ta shiga toilet ta yi wanka ta shirya cikin doguwar riga na shadda ta wuce wani restaurant don sama masa breakfast ita da Imran Kaduna. Direba sun isa garin Kaduna da misalin karfe 11 na rana. Mai gadi ya buɗe masu gate ganin ba Fadila a tare da su. da suka yi parking Aminu ya isa kofar falon. Ya kwada sallama Ami ta fito daga kitchen. Tana amsawa sai Aminu ya gaishe ta sannan ya ce, "Daman kayan da ta Fadila muka kawo, ita ce ta aiko mu akan mu kawo tare da motocinta guda biyu." Ikon Allah, da fatan dai lafiya. Lafiya lau. To shikenan ku shigo min da kayan ciki. To ya ce sai ya fita ya gaya wa ɗan uwansa suka shiga da kayan duka a ɗakin Fadila. Bayan sun kammala Ami ta rufe ɗakin ta ce, ku je ku sanya motocin a ramfa wurin fakin ku kawo min makullan. Sai ku ci abinci ku wuce. To Hajiya mun gode. Sai da suka ci suka ƙoshi sannan suka yi wa Ami sallama, ta yi masa ihsani kana suka tafi suka bar ta da jimamin ko lafiya. Wayar ta ɗauko ta shiga kiran Fadila amma abin mamaki wayar a kashe take. Tsaki ta ja kayya lamarin ki Fadila sai da a'i. Kin san dole zan kira ki sai kuma kika kashe wayar? Ta magana a fili cike da gajiyawa da lamarinta. Abdul ne ya shigo da sallama Ami sani da gida. Sai dai ga abin mamaki. halayyar gidan namu wani sabon shutin drama za a kuma yi. Ami ta galla masa harara kamar yafa ban fa son shashanci. To ganin motocin antifadi na yi sannan na san har yau abba bai sako ba. Kin ga Ammi wallahi kice ki ce ta tafi dan in abba ya dawo ya same ta ba za su kwashe lafiya ba ni ba na son wannan tashin hankalin don ba daɗi gaba ɗaya duk ta sauya mana gida da mugun halanta ka ni ba na son gulma da shirmi tashi ka bani guri dige da fadila take kyautata maka amma idan ka ya rufe ka biye wa abban ko to ko ka so fadila yar uwarka ce kuma ba na son sake jin wata magana a bakinka tashi yayi simi simi ya wuce don ya hango ɓacin rai a kwance a idan amin sai ya ji rashin kyautawarsa akan maganar da ya tausayin antifadi ɗinsa ya taso masa a har a haka har ya isa ɗakin sai bayan sallar la'asar abba ya dawo gidan tun a cikin mota ya hango motocin fadila mamaki ya kama shi wato yarinyar nan bata jin magana ko ya magana cikin ɗaure fuska haka ya fakin ya fito rai ɓace a falo ya tadda ami da abdul suna kallo da sallama ya shigo ami ta masa sannu da zuwa tare da tambayar sa kasuwa abdul shi ma ya gaishe shi sai ya miƙe ya bar falon don baya son jin rikicin da za su kwashe saboda ya ga ɓacin rai kwance a fuskar abba ina yarinyar nan take uban waye ya ce ta zo min gida hajiya ba na so in bata miki rai ki gaya wa yarki ta tattara ta fice min in ba so take mu kwashe da tsiya ba ya maganar yana sama bisa kushin sai ka bari na yi maka bayani kafin ka yanke hukunci wai alhaji fadila ba jininka bace halan me yasa ka rika abu haka kamar wacce aka haifa da cikin shekin a gaskiya bana jin daɗin wannan abin kuma fadila ba zuwa ta yi ba dan to in ba zuwa ta yi ba me ka kawo ta gidan nan ya maganar cikin tara numfashinta sai ka bari na gaya maka yadda lamarin yake ba ita ce ta zo ba aiko da motocin ta da direba biyu suka kawo bayan na sallame ta suna bayan na sallame kira ta sai na kira ta dan na ji dalilin aiko da motocin sai na ji wayar ta a kashe tun da azna ke gwada kiran har yanzu bai shiga ba shiru abbaye na yan daƙiƙa oke kin ga ya nuna cewa ita ma ta raba kanta da mu tunda duk motocin da na siya mata su ne ta maido min A'a ba Alhaji, kar ka kawo wannan zargin, har kayanta ta aiko da su suna ɗaki. Haba abban Abdul, ni ba na son kana irin haka. Abin da wani zai yi, ka yi masa faɗa, a ce kai kake yi da girmanka. Tsaki sai ya miƙe ya wuce faɗinsa. Ami shi ta tabi bayansa. Ai gaskiya na faɗa, kuma ba zan daina gaya maka ba. ƙiri ga gaskiya sai ka take shi saboda son zuciya. Ta magana a faɗace, shi dai bai ce ofan ba, har ya shiga ɗakin tana mara masa baya. Abuja, Nura ne da Gamzaki a Millennium Park don su samu tattaunawa a tsanake. Nura ya ce, Gamzaki ina sauraron ka da fatan zan ji bayanai masu kyau. Alhajin Allah, na sa yara na mun je jejin nan fa, amma wallahi mun haƙara maka sosai, babu wani alamar gawar da muka rufe. Abin mamaki ma, wurin duk ya haɗe ƙasa kamar ba a taɓa haƙewa ba, saboda ƙasan lokacin. Ka lokacin damar da ya wuce muka yi abin kuma tuni masu amfanin gona suka kwashe don yanzu ana harin wani sabon damanar ne sannan kuma wannan dattijan mun ta sanya idon zuwansa amma shiru bai zo ba abu ɗaya muka samu a kansa wurin wani mai gadin asibiti ya ce mana sun taɓa zantawa da shi a wani zuwa da ya cewar asile ja yake da zama amma bai gaya masa sunan unguwarsa ba hmm. lalle zargina ya bani wannan mutumin imran ne domin babu bambanci a kamannin su kashe shi kawai zamu a yanzu na ba mu dr blair contract din ya kashe mun shi da zarar ya kammala komai zamu je a matsayin mu ne yan uwar gawar in sun ba mu sai mu je mu rufe shi amma fa wannan karan kona shi zamu yi sannan mu sake mai da shi rami kai oga amma fa ka san kan makircin wannan shawara ta yi sosai yanzu abin da ya rage saura ka biya mu kuɗin mu ko tukunna zan biya ku amma sai kun bincika min wannan tsohon munji? ainihin labari a bakinsa domin zuciyata tana gaya min wannan mara lafiyan imran ne sai dai abin mamaki ta yaya aka ciro shi a rami ya aka yi rayu a jiyar zuciya gamzaki amma oga da ka dan rage mana wani abu muna cikin rashin kuɗi fa sannan kar ka ji komai tunda mun gano inda yake komai zai zo da sauki oke zan ba ku 2 miliyan in kun gama zan cika maku 3 miliyan hakan ya maka Yes, yayi. Gaskiya oga kai babba ne. Ina son aikin ka kuma muna nan tare da kai. Kai da fata. Duk wanda ya kawo mana ya kawo maka warge, mu datse numfashinsa. Wani irin dariya dariya Nura ya saki yana buga table dan ya ji daɗin kalaman gamzaki. A haka suka bata lokacin suna tattaunawa sai gabta sallar magarib suka rabu. Bayan Nura ya bashi 2 miliyan cash. Da Fadila sai dare ta bar dakin Imran. Dukkansu sun shiga damuwa mai yawa. Haka ta bar Imran yana kukan zuciya. Dr. Fadila lallai kina barin gidan nan, ni ma zan nemi hanyar guduwa. Ina buƙatar in samu damar tunkarar makiyana, ina buƙatar ganin innata, ina buƙatar sanin madafata. Shin Duk abin da Nura ya aikata da Farida su baban Murtala sun sani kuwa, ina buƙatar barin wurin nan cikin gaggawa. Ya maganar a zuci yana kuka sosai, tamkar wanda aka ce uwarsa ta mutu. Duniya makaranta, hakika na karantu. Allah kai ne mai kariya, ka kare ni daga makiyana, ka bani ƙarfin zuciya, nasara da samun damar tunkararsu. A haka ya barci cike da damuwa far zuciya. Dr. Fadila ita ma da ta isa gida, Ta zauna gefen gadonta tare da rabka tagwami. Anya zan iya barin ka a nan bro? A yanzu ban da kowa sai kai kadai. Ina jin ka har cikin raina. Ina tausaya maka har cikin zuciyata. Anya warka zai bar ni na samu sakewa in na koma Kaduna? Imam kai ne kadai mutum mai sanya na marmashi, dariya da nishadi. In na barka anan tamkar na ban farin ciki na gaba daya ne dan zan shiga damuwa. Ya Allah, ban da mafita. Imam ka yi haƙuri, dole na tafi na barka. Allah ya baka lafiya, zai rika zuwa ina duba ka. Tana magana ita kadai kamar wacce ta zautu tare da ya matsi gashinta. Kanta ya kulle duk wani dabara ta ji ya kumce mata. Tafiya da Imran ba mafita ba ne. Ba ta da inda za ta ajiye shi. Ya rabbi ga bawan kana. Na san kana tare da shi ka bashi lafiya. Ka sa Dr. Bilal ya kula da shi fiye da yadda nake bashi kulawa. Ka ba shi lafiya mai ɗaurewa. Amin. Sai ta kwanta da gingine ta koma tunanin yadda za ta kwashe da mutanen Katsina. Washe gari Monday, Sai misalin karfe 11 daga Fadila ta fito, ofis ɗin Director Adam ta nufa ta samu shi kaɗai ne a cikin. Zama ta a kujera mai fuskantar sa ta gaishe shi, ya amsa fuska ba yabo ba fallasa. Murmushi ta sai ta aje wayar asibiti da aka bata da sauran files a saman tebur. Da dukkan kayan asibitin ku na dawo da shi, ni zan tafi saduwar alkhairi Allah ya saka da alkhairi bisa karamci da kuka yi min tana kaiwa nan ta sa kai ta fice da bata jira me zai ce mata ba haka nan director Adam ya ji ba daɗi a can ƙasan zuciyarsa Sahar Sito ta nufa don yin wasu sayayya tana so in ta isa Kaduna ta kwana a otal wace gari ta kama hanyar Katsina bayan ta kammala siyayyarta sai ta wuce gidan mai ta cika tankinta da mai sannan aka zuba mata a galam ta sanya a bayan bot duk wani shiri sai da ta yi su tsaf kafin ta nufo asibiti da misalin karfe biyu gida ta wuce ta yi wanka ta sanya riga da wando wanda suka kama ta rigar red kalo ce sai bakin wando ta daura gale baki mai ratsin red kalo ta yi daurin zamani duk da ramar da ta yi amma ta yi matukar kyau raka ta fesa masu kamshi jaka da takalmi flat shoot baki sai ta dauki trolley kayanta ta kai jaka ta sanya a back seat na motarta ta dawo ta dauki system dinta ta sanya a seat ɗin kusa da direba sai ta koma ta rufe gidan ta kira mai gadi ta bashi ki tare da ƙara masa wasu kuɗi ya amsa da godiya kana ta yi masa sallama ta shige mota ta sanya ki mai gadi ya buɗe mata ta fice yana ɗaga mata hannu ta masu saurare a nan za mu dakata amma kafin nan ina ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe da lakin da sharin kana da comment mami ba take muku fatan alkhairi kamar ko da yaushe bismillah